Malaman Maraban suna da yawa, daga cikinsu akwai alaran Malam Adamu baban Malam Hayatu marigayi, akwai alaran Malam Haruna, alaran Malam Auwal Basakwate, alaran Malam Yusi, Imam Malam Hayatu shine limamin masallacin Juma'a na 'yan ɗariƙa a yanzu, Sheikh Jafar Abdul-Jalil Marigayi, Malam Buhari, sakataren Majalisar Malaman Allo na Jihar Kaduna, Malam Nura Na'ibi, Alaramma Malam Sani, Malam Yusuf Anguwan Zalha, Malam Mahiru Maiwazi, Malam Sa'adu akwai Malam Abubakar abdul Shugaban Makarantar Tafizul Qur'an, Sheikh Malam Zubairu bin Sheikh Jafar Abdul-Jalil, Malam Adamu Gidan Zakirai, Sheikh Sulaiman Sore na Burkina Faso radiyallahu ta'ala anhu. Wayannan su ne sunayen malaman Maraban Jos a takaice. Sannan Maraban Jos tana da makarantu da dama na 'yan ɗariƙa. Daga cikinsu akwai ta tafizul qur'an akwai madarasatul madinatul ahbab madarasatul shek tahir usman bauchi madarasatul nurul huda madarasatul nurul yaqin madarasatul riyadul qur'an madarasatul hajiya rabi madarasatul shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala madarasatul sabilur rashad madarasatul darul ulum na burkina faso Wayannan su ne makarantun 'yan ɗariƙa na Maraban Jos a takaice Akwai guraren da ake wazifa a Maraban Jos su ne kamar haka: Masallacin Sheikh Suleiman Sore na Burkina, Masallacin Juma'a na Kasuwa, Zawiyan Malam Sani akwai Masallacin Mammamu. kofar gidan Malam Nura Gwani, masallacin Liman Malam Buhari da sauran masallatan da ni ban riƙe sunayensu ba. Wacce ta karanta muku wannan tarihi ita ce wasilan shehi ta annabi wanda aka fi saninta da wasilan shehi.